الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الشالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه المسلمين من اميك غوديا الله سبحانه وتعالى tare دين yin salatu الله صلى الله عليه واله وسلم يومنا على sallam yau muna رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara 1440 sannan muna takwas ko ga watan me eh tara ne tara ga watan me ya 2019 bizin Allah ta'ala za mu ci gaba a cikin tafsirin suratul baqara mun tsaya kan aya ta 194 za mu tashi 195 da fata wanda za mu faɗi da wanda za mu saurara Allah ya sa su dace da sunan mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله وشير أكن تفركن الله wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ku sanya kawunan ku cikin halaka wa hasinu ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin Allah na son masu kyautatawa bayan da Allah subhanahu wataala ya gama magana akan azumi da kuma jihadi wanda idan mun manta ba babban yakin farko da aka yi musulunci shine yakin badar a wani wata aka yi shi a cikin watan ramadana an gane karatun to haka suna da alaka irin magana kan azumi magana kan jihadi to yanzu kuma zai koma ya cikin da bayani akan abubuwan suka shafi addinin na daga cewa da kuma ainihin aikin haji shi ne Allah ce an fi kofi sabi ku ciyar kan tafarkin Allah idan aka ce tafarkin Allah ana nufin duk abin da za a yi sa addini Allah ya daukaka babban na farko a cikin jihadi domin idan babu taimako na dukiya ba da za yi jihadi shi sa kullum idan Allah zai magana jihadi a ƙurani sai ce wa jahidu bi amwalikum wa anfusakum fi zuwa. ku yi jihadi da dukiyoyinku sai fara kawo dukiya kafin rai da dukiya da rai wanne fi muhimmanci ga adam rai fi muhimmanci amma Allah sai fara kawo dukiya dan ya san cewa shi dan mutum mai tsananin son dukiya ne innahu li khairi la shadid mai tsananin son dukiya ne to sai Allah ya fara kawo cewa a yi jihadi da dukiya kafin kawo maganar rai domin duk inda aka ce addini babu tallafi na dukiya to ba inda za a Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauƙaƙa masa aiki ta hanyar tallafar shi da masu ba da dukiya Khadija ne ta fara mika dukiya ta gabaki da caci da yada addinin Allah ran da aka ce kowa je kawai na shiga dumuwa sai na umar radiyallahu anhu ce yau sai na burge Allah kuwa sha Allah sai na abin da burge Allah yau ya je raba dukiyarsa biyu gaba ɗaya ya kawo rabi ce ya rasulullah gashi ya masa addu'a ka ce Allah sa albarka ya raba biyu ne wai kawo rabi mu akwai da zai raba goma ya kawo ɗaya Ga aiki ya kwana samu da wani namu yana bukatar uh, rukwaya namar mana bukatar rukwaya a lokacin da sahabbai mutum zai raba dukiya biyu ya kawo rabi kai ɗari su goma ma baka yi badawa ana mamakin wannan sai ga suna abokan da dannu niki niki da kayan kuɗi kuɗi ne cash down ba cak ba da ya kawo su wanzu Allah ce aka yi abokan race duka ne na kawo shi umar na sha zai bari Allah ya kai ya raba biyu abokan ya kawo duka wanzu Allah ah, to me kama wa iyalin kisa na basu musu Allah na basu Allah da za a je ta buka da manzo Allah ya kafi fi sabilillah me sai na Usman yayi sai ya rasulullah na ba da ma goda 100 da kayan da zai amfani da su da abin da za a ci da sauransu da abubuwan da za a amfani da su na kayan jihadi da manzo Allah ya ce Allah ya saka da alkhairi manzo Allah ya ƙara kwalaitawa ya ce na ƙara wansu guda ɗarin raƙumi ɗari jama'a raƙumi ɗaya kai dubu mm, hamsin naira dubu hamsin ya bi ko to ka zara ma dubu hamsin ne so ɗari in kun je gida ku lissafi da matakka aka yi shuru ya ce na ƙara wansu guda ɗari daidai ka ƙara ɗari ne zai aka kai guda dubu raƙon ma guda dubu da kayan da za amfani da su manzo Allah ce ma darra bin afana ma amila ba'da yau duk abin da Usman zai yi daga yau ba zai cutar da shi ba sai shiga aljanna in la kai ne zai ka dinga sallawa a to an gance ko bai za ka yi har shiga aljanna amma nan shi bai sa ya ja ya ba to shi sa wannan cewa tallafawa addini Allah jama'a haƙi na kan kowa abin da ke wahalar da muka sannan mukan kyale wa masu kuɗi ne to shi mai kuɗi ya ba Allah wani ba Ya yi can ya yi nan ya yi nan zara baya barin dami ne Allah ce wa an fi Allah ku ciyar wajen yada addinin Allah wala tulqu bi aydikum ila menene tahalluka kada ku jefa ne zuwa ga halaka me jefa kai zuwa ga halaka shine mutum zaman to marowaci zaman to baka iya badawa ba sadaka ba kyauta balle in fagi balle tallafa addinin Allah sai Allah ce wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah na so masu kyautatawa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akwai yakin da aka ji tsakanin sahabbai da Romawa a Constantine romawa sun zo da runduna mai yawan gaske da ƙarfin gaske sabai su ma an zo da yawa to lokacin da romawa suka fito suka yi sahu-sahu muminai rundunar Allah su ma suka yi sahu-sahu da muminai suka yi yawan romawa din nan sai hankali ya fara tashi ya zama da wannan yawa ɗin sai wani cikin muminan shi kaɗai ya sayar da rafafi romawan kan dokinsa ya tafi a guje kamar da ka samu wahayi daga sama to kasan kafiri matsoraci ne gani ya tawo shi kaɗai hankalinsu ya tashi shatagoyar aljanun muhammadu lannan ne aka turo ya keta sauransu malar suka dare ya shiga ya fito Sahabba ya kai tabbara sai wani suka ce kai amma gaskiya na ya shiga wata Allah ya ce wala gubi aidikum ila tahaluka ne mutum ya cusa kansa cikin halaka to Abu Ayyub al-Ansari na wurin abu kuma ta da shi ba ku wannan manzo Allah ya sauka gidansa a Madina sai ce kai ba ku gane karatun ba wannan aya da kuke hawa wala tuqu bi azikum la tahluka akan mu ta sauka ba maganan yaki bane ba magana ne na cewa mun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun jihadi da shi addini ya kafu da muka ga addini ya kafu sai mu mutanen Madina muka yi shawara cewa to kun ga mun dade muna addinin na aiki bukata ta biya yanzu kowa ya koma kasuwarsa da gonarsa da ma'aikatarsa ne sai Allah shi a'a wa afiqu fi sabilillah wa la tulqu ta aydikum a ce an gama wa addini aiki za a koma a ja baya ai ne je baka cikin halaka kun gane karatun yanzu to ashe yi haka ne kuma haka ɗin ne ashe mu da yamu yanzu da cikin halaka ke da don da yamu ya kama da addini da yamu sallah su biyar sarki musulmi sai an ga wata mu ce masha Allah a ce an aje aje mu aje inda haka sahabbai suka yi ko labarin musulunci ba za mu ji ba balle mu musulunci dukiya suka bada da lokacinsu suka yada addinin addini ya kawo wanda yake to ne Allah ya ce wa hasinu ku ta jama'a a kyautata tsakaninku da Allah mahalicinku ku kyautata tsakaninku da iyalanku ku kyautata tsakaninku da ƴaƴanku ku kyautata tsakaninku da maƙotanku kai a taka kafarai ku kyautata musu wa qulu nasi menene husnan Allah ce ko a magana ku ga mutane magana mai kyau bai ce ku ga musulmai magana mai kyau ba mutane yace kaga da kafiri da musulmi kowa shigo ciki inda kuke rigima da kafiri ba wuri ne sai idan an jojin gwabzawa a yaki amma ba jin gwabzawa bane ba oh me hada ka da shi na fice na karatu yayi na shiga yana ka shirya ta wace ce bal ma kyautata me zaka dinga idan alharbu khud'a yaƙi idan yaudara ne ka kalle shi kamar ka bai dubu hamsin ce alhaji na wawo sha hawa ba matsala ai da ma Allah ya sa ka shigo sai ka sauke daga su kai ya ci Allah Sosai sai ga ya fara shawara ya fara shawara kana kyau da sami kana da kyau tuka an mace na karatu ranar da suka jana caka ni ma na son shiga addinin nan a lokacin da ya shigo kuma kaga ai yanzu ba dan Allah shigo ko dan me shigo Allah ya dada wannan shi yasa sai nake bada zakka ai ko wal mu'allafatu quluhum aka fare ne amma su aka tattale su da kudi yanzu Allah ya ba su su shigo ai musulunci magana dai su gare shi ba ya shigo da kuɗi ba to sai ya shigo kuma bai iya fita insha Allah ta'ala in ya gano din dadin da ke ci kuma sai ya gane dan Allah yake yi kuma a lokacin da shigo kuma ko kuma sai ku tattaru sai ku tallafa mai ba gyarewa za a yi ba to matsalar mu yanzu na cikin ba ba a tallafe shi ba balle na waje da yanzu a kwantar da wani asibiti a masallacin ku a ce ana neman dubu talatin za ka sha mamaki sai ka ji kuwa ta ba cewa to liman yanzu ya za'i ne ka ji wai liman ne za ta bishe da za'i liman ya karanta muku qur'ani ya muku sujjada ya muku waye kuma ku tambaye shi kuma kudi wai ya za'i to ya za'i wani zai maza sai shiro wata yan yana sai shiro Allah da ya gani ya nima amalu bin ya ce to inda ɗanka a kwanta asibiti an ci ba da talatin za ka shiro naira 50 na'am Allah ya sauke to wa ahsanu kyutata inna Allah yuhibbul muslimin Allah na son masu kyautatawa na'am wa atimul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله آبر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى واتم الحج والأمرة لله ku cika aikin حجي da umra domin neman yardan Allah fa in uhsirtum idan an kange ku daga isa dakin kawa fa mastaysara min alhadi to kowa ya bada abin da ya sauka na hadaya a koma gida wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kawunan ku. hatta yabluga alhadi mahilla sai dabbar hadaya ta kai mahinkanta inda za a yanka ta an gane man kana minkum maridan duk wanda ya zamanto bai da lafiya cikin ku aw bihi azam min ra'sihi ko ko akwai wani ciwo a kansa fa fidiyatun min siyamin to ya bada fidiya na azumi aw sadaqatin ko sadaka aw nus ko kuma yanka dabba fa idza amintum idan kun je aikin hajji cikin kwanciyar hankali babu kangiya faman tamatta'a bil umrati ila al hajji duk wanda aikin haji ne tamattu'i ya umra sannan yazo ya haji famastaysara min al ya bada abin da ya sabaka na hadaya faman lam yajid wanda bai samu ba fa siyamu thalathati ayamin fil hajji ya azumin kwana uku a can wajen aikin haji wa sab'atin idza raja'atum ya guda bakwai in kun koma gida nawa kenan ko baka faɗi ba ya faɗi salika asharatun kamila wannan su ne guda goma cikakku zalika wannan dama ta yin tamattu'i liman lam yakun ahluhu masjid masjidil haram ga wanda iyalinsa ba suna zaune ne a makka ba an gani karatu wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa lamu ku sani annallaha shadidul iqab Allah bai tsananin uba an ji fasar aya ko sai ka idan ba mu manta ba can ba kaɗan ya ce ya sa'aru na ka'alil hailla kuli ya mawaki zilin nasi wal hajji cewa jinjirin wata fa'idarsa lissafe-lissafen mutane da kuma aikin hajji to shine anan a nan wurin zai ma warware aikin hajji gaba ɗaya a ƙwarani tun face har nasi ba su da ta yi warwara ta aikin hajji ga da bakara ko suratul hajji ba ta bayani ka aiki hajji kan suratul baqara ba kama ta ci wannan to shine Allah ce wa timmul hajja wa umrata lillah ku cika hajji da umra dan Allah umarni guda biyu ne na farko dai a cika kada ayi rabi da rabi an gane karatu Allah zai an san haji rabi da rabi bai amsa umra rabi da rabi daga ina za a fara aikin cika a aikin haji tun daga gida ne ke zaman to da kudin halal zaka ba da kudin haram ba jama'a inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne bai karba komai sai mai tsarki kada ka je ka yi kamuya mu wajen aikin gwamnati ko ka je ka yi cuta a kasuwa ko ka je ka yi damfara ka biya aikin hajji ana labdaka lahumma labdaka kai ma kana yi to ko da ka yi hadisi ya tabbata da ka ce labdaka lahumma labdaka Allah zai sa malaka na baka amsa la labdaka wala hajji hajjuka mardudun Allah bai so Allah bai karba ba aikin hajji ga amidunwa so tun wajen abin da za ta yakin hajji da shi jama'a a nemi halal kuma ku gane aikin hajji ba neman suna bane ba hmm, yadda sallah ke rukuni addini aka aikin hajji ke rukuni addini a aboki na je bara ni ma bana ko ana ha maza ha mata ha maza mata sai ka je hmm, ba dan Allah zaka yi wake nan an gane in Allah ya kira ka kaje an tabi man na Allah me kiran Allah aiki haji yace azadu war rahila ya zaman to kana da guzurin da zai kai ka kaje ka dawo kuma akwai abin da zaka hau kaje ka dawo kana da mota baka da mota ba ruwan Allah da wannan an gane kana da gida ba ka da gida ba ruwan Allah da wannan duk da yake haji sharaɗin dai shine akwai abin da za ka je ka dawo ko ba kai bara ba akwai abin da za ka bawa iyalinka ka je ka dawo to dole ka je in ba ka je ba ka mutu a haka sai na umar ya ce fala alaika an ya mutu yahudiyan a saraniyar kada ka damu za ka mutu ne ko ba yahudi ko ba sabi so jama'a ta shiga ta yi mu kowa ya sa cikin niyyarsa Allah ya bashi dama ya amsa kira shele ki ba mu tsoro in ba dan shele na ba mu tsoro ba ha kai da zaka dakin Allah me ne ciya baka da gida baka da mota mata ka daya kaji ma waya ko goma ta shida to to kaje na saka hudu wannan magana banza ne Ka je can ka game mana ya Allah ba ni da mota ba ni mota wallahi zai baka na rantsa maka da Allah zai baka Allah ba ni da gida ba ni gida wallahi zai baka yau guda da akai shi sa iyayenmu mu ba karatu amma dan kadan da suke da shi sun yi gidi da yawa a nan garin muna yara in ka kasa mazuwa aikin hajji gida goma wallahi takwas ba da gidajen kansu amma suka je suka dawo Allah sai ba da gidan an gane Allah sai ba da motan sai ba da kaza sai ba da kaza amma mun sai shi zai ta zo ita ma wani wahayin banza yanzu saboda Allah da yamma ta kaɗa ake da sai sun kai biyu to ka sakai biyu kullun sun kare sai mai kuma sai da na sani to a yi hajji da umra lillah dan Allah da neman da Allah wannan shi yasa malamai suka ce yadda haji ke farilla so ɗaya a rayuwa haka umra masu so ɗaya take farilla a umra a rayuwa domin Allah hada su yayi bai hada farilla da sunna farilla da farilla yake hadawa tun da cewa timmul hajja wal umrata lillah yadda haji ke farilla haka umra ma ke menene farilla kenan to mu mutane mu san loka umara sai da azumi an gane umra ko lokacin ayin umara. aikin hajji ne za mu ji nan gaba alhajju ashurun ma'luma amma bacin na karatu sai na umar Allah ya dada shi shi yana da fahimta cewa bai kamata mutum ya je ya hada hajji da umara lokaci guda ba an gani ma'ana lokacin da ke yakin hajji ka je kai umara kuma sai ka je ka yakin hajji shi na ganin wannan bai dace ba kyau kowace kamata tafiya ta kanta daban ba shi kake da wannan fahimtar ba bai ci manyan malamai bakwai na na tabi'ai Qasim bin Muhammad shi ma da irin wannan fahimta din Allah ya kansa da rahama Allah ya gafarta musu sai kuskure me yasa manzon Allah umara hudu ya rayuwarsa umara nawa hudu kuma dukkan su yayi yusu ne a cikin watanni aikin haji so kaga maganin cewa sai dai aje a dawo shi yafi tabbata tasowa lokacin da ya fito zuwa hudaybiya ko a shekara ta shida bayan hijira a cikin watan zulqa'ada ne watan zulqa'ada na cikin watan da yake haji ko baya ciki yana ciki suka hana shi ya koma shekara mai dawowa shekara ta bakwai ya ƙara dawowa cikin wajen wata ya dawo cikin zulƙada din ne ya zo umarar sa shi wata zulƙada na biyu kenan umarar sa na uku da ya yi shekarar da ya zo cin maka da yaƙi fito makkata bayan cin maka da yaƙi sai ka ji labarin wasu suna guna guni wajen fone ne wasu baƙaƙen arna ne suna ta wani gunaguni haka da matsayata da sosai mafaɗata ne cewa za su yadda ba a wani cin mutuncin za su kawo hari makka manzan lashe to mu iya samana sahabbai har aka zo makka ba da sun zaje hune ne Ni maka aka yi to tun da an je wani wani mafi can wajajen to a tafi aka ta da sahabi dubu goma sha biyu sahabai suka wai gasar ga yawansu suka ce kai in dai dan yawa ne yau ba hidda za a yi da mu Allah ce to dan yawa ku ba ku gane ba ku da ba ku, aka zo malan kankace kwabo kafare sun tarwata musulman gaba ke da. wanda suka tsaya da manzan Allah ba su batun ashirin ba sun gudu don Allah ya nuna cewa yawa ba shi bane ba ikon Allah shi ne nasara ba sun gudu manzan Allah ya tashi ya dinga kiransu ilayya ya ibadallah ana rasulullah haka bayan Allah ku dawo gari ni ni manzan Allah ne da gaske suka dinga dawowa Allah ya bada nasara to da Allah ya dawo sai biyo ta da'ifa da ji su sana dan wani motsi ya nan su bi kusa da makka ba fiye da kwane ne nan to lokacin da ya tau zai dawo garin makka sai ya doki harama da umara a ja'arana sa ta gugu yana rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam shi ba shi mata zulqa'ada ne Umaransa ta karshe ta ce wadda a shekarar da zai bar duniya sallallahu alaihi wasallam inda ya hada umara da ake hajji a lokaci guda kaga wannan sanin shi fahimtar sai na Umar kuskure ne tun da gashi manzo Allah ya yi duka umarsa a cikin watan da yake haji to ina maganin cewa umratun fi ramadan ta'zilu hajjatan mayya umra a cikin watan ramadan na daidai aikin haji tare da manzo Allah ina nan maganin yake malaman hadisi cika da imamu Buhari yace eh, an yi magana amma maganar akwai dalilin yinta ummu hani ummu hani yawowa sai na ita ce ta so a ce sun yi aikin haji tare da manzan Allah na ban kwana da nan sai bar samu yi ba sai hankalinta ya tashi da manzan Allah ya dawo sai ke ce mata to ki je ki umara cikin wata ramadana umara wata ramadana na daidai da aikin haji da kike son ki yi tare da ni an gane wannan shi sa sa'id ibn jubair babban majal abdullahi da basin yake cewa maganar a baka ladan haji tare da manzon Allah ba kai bane ba ummu hanisi ita ta kadai an gane ka sun aka man buhari ma tafi aka bai kasar ma tafi sai eh, akwai dai lada umar cikin ramadana akwai lada amma maganar wai kaman ga yake haji tare da manzon Allah ba wannan ba za ka samu ba yawwa don kama da wane kwatawa ne Allah ka samu da shi to sai Allah ya ce fa'in ohusartum idan an kange ku kafare suka hana ku isa ɗakin ka'aba kamar da kama manna Allah shekaru da biya kenan ko to fa masta ya sada min alhadi abin da ya a na hadaya a yanka a cire irami a yi aski a koma gida an gane karatun da manzan Allah ya tawo a san hana shi ko manzan Allah ya tawo da mutum 1400 suka zango a Hudaybiya Hudaybiya kashi biyu ne rabin Hudaybiya na cikin harbin Makka ne kashi biyu kuma na wajen harbin Makka kai misali a ce hunto misali a ce daga Rawul zuwa Makera wajen harami ko a ce daga Rawul zuwa shajabiri cikin harami ko ya kun gani ya yi gobe ba a wani misali ya yi a yau ga yadda kashe fadin ya harbi ba a fi wannan aka wadda biya take so manzo Allah sai suke zango a wajen harami din a biya. da Allah ya bada umarni cewa a yanka a soke dabbobin suka tawo da su sun tawo da raƙuma guda saba'in. an gane yi aski a ta tahalluli manna Allah sai masa bayani sai ba sai askin ba me yana son ya aski saba manna Allah a a jira suke ko Allah zai ba da umarni a shiga makka domin su suna ganin ya za ta daga madina ga makka muna hange kamar nan da ungowan zame misali kuma a ce mu koma an gane sau da ka suke jim manna Allah ba zai dame shi sahabbai na in ce sai abu su yi ba sai ɗaya da shi mata su ce ya rasulallah ai abin da za ka yi na sani sabonka ka je gabansu amma askin ka gani ba sai kace su yi ba wanda Allah shaka zai ce haka za a yi kaga ashe mace tana da kyau jin shawara abin da kuke cewa yau ai ta mace ai banza ce ai ta mace wabiya ce sabon Allah ne in ka ce mace banza ce mm, mm, mm, in na ku ba ita ba banza ce ai mace wabiya ce to in na ku ba wannan bai da fa'ida hmm, kamar da abin da manzan Allah ya faɗi suna da ƙarancin mai hankali da fahimta ba zagi su kai ba manzo Allah ne fadi gashi ta bada shawara manzo Allah kuma sai bi shawara ya kira wanzan ya ce amma aski ai ko rabi ba ai ba sai gashi sabu sana junan aski to sai wa an cikin su ba su aske gashin baki ne ba sai suke dinga sai sai manzo Allah da iya karantawa yana gama askin ya kalle sa kana sai ce rahimallahu almuhalliqina Allah ya rahama ga wanda suka aski kansu tas kawo ce ya rasu lalla wani makasirina da masu sai sai ma sai bi amsa ba sai ƙara cewa rahim Allah wa lil muhallikina Allah ya rahama ga wanda suka aske kai tas ya rasu lalla adda masu sai sai sai bi amsa ba sai da ya faɗi na uku sai ce da wani na da masu sai sai ba wannan shi ya nuna ma idan ka je aikin hajji ka yi menene ka aske tas shi ya fi lada fiye da kai sai sai an gane karatu to shi ne Allah ce to idan aka kange ku to sai a tahalluli abinda ya sauka na hada ya sai a bada manzo Allah ya hada sahabbai mutum bakwai kan ragumi da an gane mutum bakwai kan saniya da amma idan rago za a yanka a hadaya da shi to rago dai mutum da ne kuma mu da mana yin Najeriya abu yan na ne dawo eh dan san malla ah yo san malla ne mana manzo Allah da ya zo aikin haji da zai hadaya shi kadai raƙumi da bai soke raƙumi ɗari shi kadai nashi shi kadai raƙumi ɗari ya soke 63 da hannunsa saura nawa 37 ce sai na li soke mai malamai suka ce ikon Allah a shi 63 din nan suna ishara ga adadin shekarun rayuwarsa ne 63 din yayi to dan najeriya ko kuɗi zai kashe shi bai yanka rago biyar ko bakwai ɗaya zai saya ɗayan ma ya sai mai daga ta sai ce ayan bukatu malam ai an ce mm, mm, an dawo daga mm, daga arfa suna sauki kaji shi sauki ke ne ba ya sai je samu wani raguwa ka <laughs> wani mai kafi waye wai shi zai ba Allah ina amfani wannan din Najeriya Allah ma zaka bashi kyautan kasar bashi abu mai mai mai liganta to to ka san ai za a tsaraba to tsaraba farilla ne haka yake farilla ko a nan gida za ka yi layi bawon Allah samu rago ƙosashe haka manna Allah ke yi komai za ba Allah bai kike ba Allah jama'a samu ƙosashe ba ta ba ne ba ka ba Allah Allah ya ce ka bashi ne ba kake cinye ba shi ke Aini ya ce ke bukata in ka ka kafi zuru da kai da iyalinka ba za ku ci nama sashe ba ko kuma gashi ba kyauta wa Allah ba in ka saye kosasshe kuma ku ci nama ku koshi kuma Allah ya bada lada Allah ka saba da shi Allah ce wala taliqu ru'usakum kada ku aske kawunanku hatta ya buluga hada ya mahilla har sai menene hada ya kai bagiransa idan ka je aikin haji jama'a ina jin nan ku dole za shi aikin haji ta ana sauran wata biyu ko wata daya ka samu ni malami da ya sa aikin haji ya baka lokaci in ya kama ka biya shi ka biya shi ya dinga ma bayani da ake aikin haji don ba haka ba za ka je yawo yawo za ka hau dutse ka sauko ka ga dogayen larabawa da dogayen gidaje ka sa haƙori ka dawo ka jefi shi ɗan shi ma jefi ka Allah malam abin da shaka gani sharmin da yan najeriya ke aiki hajji malam akwai shekara bada na je malam wai sai ga yan najeriya wai suna suna yanko hadaya tun ma ba ji an harfa ba wata na tsayawa watan zulhaji sai suka dinga siya suna sayan raguna suna yankawa sun ba ba jarfawa sai suka zo da nama na shemi aka yi ai ga ta mala ai mun ya daya hadaya da kayan gida tun ba ba mai yana da ake hajji ba eh ai wasu malamai su sana yi shi to wani malami ne na bincika na bincika ba malamin da ya ce wannan shi yasa dole ya kama man dole sai da na zo da sudais kila ni karatun nan ne bai kai ba na samu na zauna da shi to ga ta malam mu can ajamawa ne karatun mu bai da ya kuke gindin magani da Allah akwai inda aka ce za a yi hadaya kafin a fita aikin haji yace a wani addini mu billahi allazi yadda rike zo ne malam abdullahi ne aka ga zo na da shi har za su kaka ya na cewa ya ce a kyale ne ka san da ganin shiga ganin shugaba zabi ba sauki ba ce za ku yi magana za su kaka ya ce a ku bashi kuma shi wannan namu ne ni ko ko na maka hadu oho to za ga abubuwa malam kala kala shirme mutane na da aiki hajji wanda babu shi ko ne je samu takalmi ma dinka jiban menene jamara da shi yana eh, ga na babanka eh, ga na kanin me wannan mu wani yana jiba bayan Allah tsine ma to wai ce ma yo kai da shedan ne yake jiba wurin tun shi zai mutu alami ne inda shedan ne da kanshi da tun ya mutu shekara nawa kenan ana jiba wurin. a alami ne na addini addini ne ce kai sai kai kawai shi ka kara gaba Allah ka samu dace Allah ya ce fa man kana minkum maridan duk wanda zaman ta cikin mara lafiya mana yana cikin irami da yake haji sai ka da rashin lafiya aw bi azami ra'sihi ko ga wa an su ciwo a kansa wanda yasa dole ya aski dan mutuna cikin irami baka aski an ga karatu baka asu taba gashin ka in kana cikin irami in ka taba gashi fidiya da ta kanka to sai zama ka samu larura kila kana ba da mutane ciwon kai an ce zarka aski za a sa magani misali ko wani suka suka taru a menene akan ka a ce suka aski za a sa magani to ita shari'a mai sauki ce shi Allah ce to fa fidyatun min siyamin to wanda ya kama zai aski ba tare da ya gama aikin hajji ba an gane to ya bada fidiya sake nan ko hmm. min siyamin ya azumi azumi na age na fidiya na'am goma ina jin ku yayi ya ibadallahi wato ku da ma ba ku karatu yin haji sai kun biya kudin maka kenan azumin fidiya azumin uku ake yi fidiya ne ba na hadaya ba jama'a abin manta fidiya da hadaya fidiya shine kayan laifi abin da aka hana yi kana da ihrami sai ka yi misali ka aske gashinka ko ka fesa tarare ko ka sa taguwa ko ka sa wando ka san namiji ma dama ya dauki irami ba yadda ya sa ko fat ba ko fat ba yadda ba zani zai sa da menene mayafi in ma baka yi daurin zani ba cin zaka jima taka ta koya ma daurin zani dan kada sai an je can ka riga ba mu kunya kana tafiya zani na kwancewa an gane su kuma mata yadda su sa riga da wando dan menene Allah shi ne mai hikima shi ya san dalilin sa amma akwai hikima ciki da Allah jama'a cikin maza da mata ba wani girman kai eh a gaja ne maza ne maza su fi girman kai wake kansala ba namiji bane ba wake chairman gwamna ba commissioner minister duk maza ke yi namiji ne ke da girman kan tsaya da yana da miki gwani da yana kudi za ka je ake hajji sallah ce to zan soke ma girman kan cire wannan ka kasan dai in ba dai Allah bane ba duk wanda ya cika cire wannan ya ci ma mutunci in ba dai Allah bane ba sai to cire wannan ka sai ka cire cire tagwarka cire hulaka cire kamashu ka. sai ka sa zani ka sa mayafi ka koma mace kana ji kana gani kuma kowa ta iri daya an gane don su ake a daidaita ka da kowa a cire ma girman kan nan to kana cikin wannan irami din sai ka manta sai ka sa wando ko ka fesa tarare to fidi ya hau kanka to sai ka azumi uku shine fa fidiyatin min siyami aw sadaqatin ko maka bada da sadaka sadaka shine zaka ce da miskini shidda miskini nawa kowa zaka bashi rabin sa'i ma'ana kamar daidai rabin ciya yanzu ciya mana nan garan an gane za ba miskini shidda aw nus ko kuma a yanka dabba akuya ko tunkiya ko rago ko bunsu an gane wannan shine fidiya kana da damin kai kowanne ga dama ciki shi qur'ani ya jero abin ne yadda yadda fi sauki kaga azumi ya fi sauki ga kowa yi fiye da ciyarwa don ba kowa ke da mutum ba sai fara da magana azumi sannan sai zo magana menene ciyarwa sannan sai zo magana me yanka dabba kaga daga mafi sauki zuwa mai sauki zuwa kuma menene mai sauki kama shi manna Allah da ya zo hadisi sai ya koya wa sahabinsa kabil ujra mafi lada da ka ya kabi rashin lafiya dole sai ya aski ya san magani a kansa sai manzo Allah ce kana da dabbar yankawa kaga sai ka fara da maganar yanka dan zai fi lada za a fi kashe kuɗi sai ban da shi ya rasulullah sai ce to ko za ka yi azumi uku ne ko ka shir miskini shidda an gani karatun Allah samu dace sai Allah ce fa'iza amintun go idan kun samu amincewa kun ji aikin hajji ba tsoro ba tashi hankali to fa man tamatta bil umr ila al hajj duk wanda ya tamattu'i Aika haji kala nan ne jama'a kala uku ne akwai tamattu'i akwai ifrat akwai iran tamattu'i shi muka fi mu ɗan Najeriya dan dalilai guda biyu na farko ya fi sauki na biyu manzan Allah da kansa ya ce shi ma da ba dan ya taho da dabba hadaya bane ba shi ma da ya yi. to shi ne za ka yi harma da umra da farko in ka zo miƙati in ka zo makka sai kai da wafi yi sa'ayi da ka gama da wafi da sa'i sai kai aski sai ka shirya irami sai ka jira ranar takwas ga watan zulhajji an gane sannan ka ɗauki sabon irami da aikin hajji ka kai umara daban kai haji daban wannan shine tamattu'i ifradi kuwa shine tun a miƙati zaka dauki niyya ne da ake haji kadai in ka sanya ihramin nan ba za ka cire ba sai an dawo daga arfa sai an zo an yi jifa an yanka an yi dawabi sannan za ka cire haka shi ma mai kiran shi kuma yana ɗaukar niyya ne zai haɗa umara da ake hajji a lokaci guda shi ma bai cire ihramin su bayan aikin hajji an gane karatu sai Allah ya ce duk wanda ya samu ya tamattu'i na umara sanai yake haji fa masta yasar min alhadiya to ya bada hadiya abin da suka gare shi ko dai ragumi ko sa an gane ko raguma ko saniya ko rago ko tunkiya ko bunsuru ko akuya samaniyata azwaj Suleiman samaniyata yi da sakaratun jito ahan yawwa amin ofayin an mashamalar alaihi sai aka yaya in kuntun sadikin kaji Allah sai fara kawo mini dani sanaini mini mazi sanaini ya fara kawo tumakai sai kawo awakai Abdullahi kawo to din ɗayan. aha mhm Hmm. Na'am. Masha Allah. Allah sai ka sanar guda biyu din. Yace min al ne ne wo? Daga ainihin shanu akwai sifi biyu, daga raƙuma akwai sifi biyu. Kaga samu ta takwas kenan. To shine fa masa yasara min hadai kenan. Fa man lam yajid. To wanda bai da kudin dabba hadaya fa. Ka ji yakin haji baka da kudin dabba hadaya. kila sun yanke ma kudinka ko ba karmane ba ko kudin sun fadi to ya za a yi wa siyamu salat ayyam fil hajj ya azumin kwana uku wajen aikin haji an gane wa sab'ati idza raja'tum in an dawo Najeriya ya guda bakwai Allah sarkin iko me yasa bai ce dan ita ka guda goma can ba ya san gila zai ci Allah kuma bai sa ci wuya me yasa bai ce ayyuka bakwai can ba ayyuka uku a gida ya san abin ya fi a gida sai ce ayyuka uku a can in ka dawo gida ka yi bakwai sai ce me tilka asharatun kamila wannan su ne goma cikakku to wai me yasa bai ce duk wanda ya kasa hadaya ya azumi goma ba ko a wuce karatun sai ce uku ya bakwai kuma sai ce ma goma so yake koya ma lissafi shi ƙwararri ba abin da ya bari har lissafi ya koyar kai na cewa kai bature ya yi nisan malam wai wai wai wai ya gano wani abu a ban san qur'ani ne ba yana na qur'ani ba na ba ku labari ba wani shi uku da suka wuce turawa ka hada kuɗi wai za a yi bincike wai da sama da ƙasa wai da amanni suke ko arabi suke shekara abu yana yanzu aka hada kuɗi ba su yawan gaske ina ji a rediyo na fashe da dalar shi kaji kaji kuma abinda qur'ani ya gaba mu labari saboda shekara dubu da suka wuce kuma kai malam qur'ani lisan Allah ne kaji Allahu akbar wallahi qur'ani lisan Allah ne ka san dalili tura da suka ci abinci ko wannan musulmai da ko kafare to tun sama da shekara dubu sai Allah ce awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ardi kanata ratqa fa fataknahuma waj'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy hamza ka sura ce sun anbiya'i kai na'am to shi kenan ya ce sura rashin da aka karata yake Allah ce shin kafare ba su gani bane ba kamar nan da za su ce za su aka sauka da ayar cewa kafare ba su gani ne cewa da sama da ƙasa da amanne suke kada taratukan amanne suke fafa taqnahuma muka raba su amma kaji sun lata da kudi za su bincike ni kuma ga ta an biya yi ba su ka bada kuzizi ba da ka budu an ce amanni suke araba ne Allah ce zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram yin tamattu'i ga wanda iyalansa ba zaune ne a garin makka duk wanda ke zaunan ne garin makka ne ba yadda ya tamattu'i ba sai da koyi ifradi koyi menene koyi iran shi bai samu wannan dama matu'i dan ba da shi dan gari ne an gane karatun sai Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annallaha shadidul iqab mai tsananin uquba ne me yasa ka wannan magana ku ji tsoron Allah ku je ku yi aikin haji in kun ki Allah mai tsananin uquba ne za ku haɗu da shi kaji in kana da kudin aikin haji ka ki zuwa to innallaha shadidul iqab Allah mai tsananin uquba ne za ku haɗu da shi ko bajima ko me yau ina ma dai take za ka shekara ɗari ne nan gaba cikin mulki masallacin ne yanzu yanzu akwai da ke sara zai shekara ɗari nan gaba musa kana sara da shekara ɗari ka ji ko to tamanin ba na eh kai za ka yi tamanin a hada tamanin da arba'in nawa kenan dari da ashirin o wai gaba ɗaya o duka shekaru gaba gida ila za ka tamanin in ka samu kana so in ka samu wa Allah ka samu cika da ke da imani za mu za ka da insha Allah ta'ala ina Allah kai mu gobe da idan Allah za mu zo mu cigaba da magana kan ayoyin aikin hajji da fatan Allah ya samu dace